wannan shine darasi na 86 a karatun alhujjatu fi bayanin mahajja littafin kawamu sunna al'imam ismail bin muhammad al-asfahani wanda ya rasu shekara 908 da suka shige muna roƙon allah maɗaukaki ya gafarta masa yau za mu shiga babi wanda ke ɗauke bayani akan kallo daga cikin siffofin allah maɗaukaki akwai kallo a cikin siffofin allah subhanahu wa ta'ala wato za mu ci gaba daga inda muka dakata mujallar na farko shafi na 94 a ɗaya littafin shafin 135 za mu fara gabatar da hadisi na 73 da da hadisin shi ke tabbatar da ƙa'ida game da sunayen Allah maɗaukaki da kuma siffofinsa akbarana khalid bin abdulwahidi akbarana ubaidullah bin umar bin ahmad bin uthmana akbarana abi ya ce baban shi ya basu labari haddasa na abdullahi bin muhammad Albagawi. حدثنا جدي عبد الله بن محمد البغوي يتي كاكنسا يا كرنت دسوانا حديثي شين أكي كرا أحمد بن منيع البغوي صاحب المسند yana da littafi da ake kiransa al-musnad babban malami ne Allah ya mishi rahama حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصباني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أبو العالية سنن رفيع بن مهران البصري عن أبي بن كعب رضي الله عنه wato hadisin ubayyu bin ka'ab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubayyu bin ka'ab ya bada labari yace innal mushrikina annal mushrikina qalu li rasulillah akwai lokacin da kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an siblana rabbaka ka gaya mana dangantakar mahaliccinka kamar yadda dan adam akan ce me dangantakarka to haka larabawa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an siblana rabbaka gaya mana dangantakar mahaliccinka saboda rashin sani sun ɗauka shi Allah subhanahu wa ta'ala ana danganta shi da siffar halittunsa saboda jahilci an na rabbaka ga ya mana dangantakar mahalicinka fa'anzalallahu sai Allah ya saukar da suratul ikhlas ƙul ka gaya musu huwallahu ahad shi ne Allah makaɗaici Allahu samad Allah wanda ake nufansa da bukata as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad shine yace as-samad shine alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba Li'an na li'annahu laysa shay'un yuladu illa sa ya mutu don kuwa babu abin da za a haifa face sai ya mutu duk abin da aka haife shi to zai mutu Walai wa laysa ya mutu illa sa rasu kuma babu abin da zai mutu face sai an gaje shi wa inna allaha ta'ala la ya mutu shi ko allah maɗaukaki baya mutuwa wala yurafu kuma ba a gadonsa walam yakul lahu kufuwan shi allah subhanahu ta'ala ba shi da madaidaici lam yakul lahu kufuwan asali da larabci alkufu da alkufiyu da alkifa'u ma'anarsu guda ne almithlu wa shibhu idan aka ce lam yakul lahu kufuwan ahadun babu wanda yake iya daidaita babu wanda yake iya kamanta babu wanda ake iya kwatanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo duka cikin fassara da malamai suka yi ko a ce masa ashabihu ko almasilu babu mai kama da Allah babu mai misali ga Allah kala ya ce lam yakul shabihun kaga fasaran da ya yi makufuwan lam yakul kullahu shabihun babu mai kama da Allah subhanahu wa ta'ala wala idulun babu mai daidaita da Allah walaisa ka mislihi shay'un kuma babu abin da ke kama ta wajen misali da Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya zama ka'ida ne na gane siffofin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka duk wata siffa da ka ji an faɗa kar ma yi tunanin kamanta ita wannan siffa da wata halitta duk wata siffa ta Allah tabaraka wata'ala ba ta kama da siffan halittunsa ƙala umar bin ahmad ya ce umar bin ahmad umar bin ahmad wato daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisin ya ce ƙala na ibnu mani'in ahmad ibn mani al-bagawi al-asammi sahibul musnad da yake ya rawaito hadisin sai ya ce musu haddasa bihi ahmad bin muhammad bin hanbal wannan hadisin al-imam ahmad bin hanbal ya ba da labarinsa wa jaddi da kuma kakana shi da ibn muni sahibul musnad manyan malamai ne al-imam ahmad bin hanbal ya karanta da wannan hadisi sannan kakansa wato shine ibn mani'in al-bagawi al-asammi mai littafin al-musnad shi ma ya karanta da wannan hadisin yace sami'ina hu minhu mun ji wannan hadisi daga wurinsa sanata 80 wa mi'ata shekara ta tamanin daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da muka karanta cewa larabawa sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ka gaya mana dangantakar mahaliccinka wannan hadisin ya zo cikin littafai daban-daban yana kitabu tarih na al-imam al-bukhari shine hadisin 778 kuma al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito kamar yadda shi ma ya faɗa a nan yace haddasa bihi ahmad bin muhammad bin hanbal saboda ka hadisin yana cikin al-musnad amma hadisin ya taho mursal hadisin yana tafsirin ibn jarir al tabari in ka dubi fassarar suratul ikhlas qul huwa in ka dubi tafsirin suratul ikhlas zaka ga isnadin da shi kansa ibn jarir ya kawo na hadisin riwayarsa shi kansa kuma hadisin yana sahihu ibn khuzaima yana kitabu tauhid saboda haka ibn khuzaima ya inganta wannan hadisin haka nan al-imam al-hakim yana al-mustadrak al-imam al-hakim al imam al hakim yana al mustadrak al imam al hakim duk dai hadisin sahabi guda shine ubay bin ka'ab annal mushrikina qalu li rasulillah kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an lana rabbaka ya muhammad ka siffanta mana mahaliccinka shine sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad hadisin yana sunan tirmizi a littafin sunan tirmizi akwai kitabu tafsirul qur'an akwai sashin da al-imam tirmizi ya ware saboda fassara ayoyin Al-Qur'ani in ka dubi sunan tirmizi inda al-imamu yake fassara qul za zaka ga ya kawo hadisin nan har yanzu dai riwayar abul aliya kamar yadda ya taho cikin isnadin hadisin nan abul aliya tabi'i ne abul aliya shi ya karbo hadisin daga ubayyu bin ka'ab amma al-imamu da ya kawo hadisin ya bar shi a matsayin al-mursal al-imamu yake cewa wannan hadisin wato kasancewansa mursal ya fi zama ingantacce kan danganta shi da manzon Allah saboda haka hadisin ya tsaya ga abul aliya wato abul aliya ya ba da labari amma cewa hadisin ya isa ga manzon Allah wannan yana da rauni don haka zaka ga takrijin hadisin a kitabu sunna takhriju kitabu sunna hadisin 663 da kuma kitabu zammil kalami wa ahlihi littafin abdullahi bin muhammad al-harawi wanda al-imam zahabi yi magana akan hadisin yana cewa tafarrada bihi muhammad bin maisir bin maisirin as-sagani in ka dubi cikin isnadin zaka ga wani malami da aka kawo sunan shi muhammad bin muyassar abu sa'adin as-sagani wannan mutumin da ga sunansa malamai ba su karban hadisinsa wa kana fihi layyinun wa kana fihi laynun wannan kalma ce ta al zahabi so hadisi idan aka same shi ya taho ta hanyar wannan malami matukar ba an samu wani isnadin ba ne ta wannan hadisin ba a ɗaukansa yana da rauni alimamu zahabi ya yi magana a kansa yana fassara huwallahu ahad idan ka dubi hadisin da muka karanta asali maganar gaba ɗayanta ba ta manzon Allah ba ce amma kuma shi wanda ya ba da labarin hadisin bai bambanta maganar wanda ya ruwaito hadisin da kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine al harawi a littafin zammul kalam ya ce in ka dubi matunul khabari asalin hadisin yadda muka karanta shi ya tsaya ga zuwa asamadu ɗin nan kaɗai annal mushrikina qalu li rasulillah kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ansib lana rabbaka ka gaya mana dangantakar mahaliccinka ka anzalallahu sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad Allahu samad hadisin ya kare amma daga inda aka fara cewa as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa shay'un waɗannan maganganun ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam maganganun waye in ka dubi isnadin hadisin zaka ga an karbo hadisin daga arrabi'u Ubinu anas ya karɓo daga abul aliya to arrabi'u Ubinu anas shine wanda yake fassara wannan kalma ba wai manzon Allah ba abinda kawai hadisin ya tsaya Allah ya saukar da kul huwallahu ahad saboda a bada amsa ga kafirai da suke neman sanin dangantakar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hadisin ba wai ya taho ta riwayar ubay bin ka'ab kadai ba a littafin kitabu sunna na abdullahi bin ahmad akwai yaron al'imam ahmad da ake kiransa abdullahi bin al'imam bin ahmad bin hanbal allah ya musu rahama yaronsa shi ma yana da nashi littafi da ake kira kitabu sunna littafi ne guda ɗaya muhimmi shi ma ya ruwaito wannan labarin amma ba daga ubayyu bin ka'ab ba hadisin jabir bin abdullah kaga an samu sahabbai biyu kenan waɗanda suke bayani game da dalilin saukar da qul huwallahu a hadisin jabir jabir ya ce ja'a a arabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban ƙauye ne ya zo ga annabi faƙala sai ya ce un sublana rabbaka gaya mana dangantakar mahalicinka balaraban ƙauye amma kaga hadisin ubay bin ka'ab da muka karanta larabawa ne aka ce mushrikai ana nufin quraishawa mutanen makka qalu li rasulillahi unsub lana rabbaka ansib lana rabbaka da unsub duk yazo cikin hadisin gaya mana dangantakar mahaliccinka amma hadisin jabir wani balaraban ƙauye ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsub lana rabbaka gaya mana dangantakar mahaliccinka fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahadun samad ila akhirih zuwa karshen sura to wannan hadisin na Jabir yana kitabul musnad na al Ahmad kamar yadda hadisin Ubay bin Ka'ab yake al-musnad haka nan kuma yana kitabun asma'i was sifat na al-Imam al to wannan hadisin na Jabir shi ya zo bi sanadin Hassanin yana da isnadi mai ɗan kyau kaga kamar hadisin da muka karanta shi wannan isnadinsa bai inganta ba illa dai al'imamu turmizi yana cewa idan ma za a karɓi hadisin to sai dai ya tsaya ga sai dai ya tsaya ga tabi'in da ya ruwaito shine abul aliya amma bai isa ga ubayyu bin ka'ab ba bare ya isa ga manzon Allah isnadin hadisin amma hadisin jabir isnadinsa yana da kyau to sannan akwai na uku shine hadisin abdullahi bin abbas kaga an samu sahabbai mutum uku da suka ruwaito labari game da dalilin saukar da kulhu wallahu ga manzon Allah me dalilin saukan kulhu wallahu ahad waɗannan labarai su suka tabbatar da haka hadisin abdullahi bin abbas shi kuma ya ce innal yahuda a tawun nabi yahudawa ne suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce siflana rabbaka alladhi ta'budu ka siffanta mana mahaliccinka wanda kake bauta fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad ila akhiriha lokacin da annabi ya karanta ma yahudawa fa sai manzon Allah ya ce hadihi sifatu rabbi azza wa jalla wannan ita ce siffar mahalicci na mabuwayi mai ɗaukaka dama sun ce ka siffanta mana abin bautan nan mahaliccinka wanda kake bauta ma sai Allah ya saukar da kulhuwa da annabi ya karanta sai ce to ga siffar abin bauta na wanda nake wanda nake bauta ma hadhihi sifatu rabbi azza wa jalla saboda haka yasa ita qul huwa ita ce ma'aunin gane siffar Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da kaji an yi magana game da wata siffar Allah sai ka dauko qul huwallahu Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad duk wata siffa da aka ce ta Allah ce to babu wani abin da ke kama da Allah saboda ka wannan siffa kar ma ka danganta ta da wata halittar Allah to hadisin Abdullahi bin Abbas da ya bada labari cewa Yahudawa ne suka tambayi manzon Allah sai Allah ya saukar da qul huwallahu wannan isnadin yana da kyau shi ma Ibn Hajar yayi magana akan sa a cikin Fathul Bari yana mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da sittin da tara yana cewa isnadin hadisin yana da kyau hadisin jabir shi ma isnadinsa yana da kyau shine yace wa an ubay bin ka'ab qala qala al mushriku lin nabi unsub lana rabbaka fa nazala suratul ikhlas ila akhir wa an jabirin qala qalu ya rasul allah unsub lana rabbaka fa nazalat qul huwa ahad ila akhirha so an samu hadisi daga sahabban annabi mutum uku na farko shine wanda hadisin sai zo a littafin nan shine ubay bin ka'ab to hadisin sa yana da rauni kwarai na biyu shine hadisin jabir bin abdullah wani balarabe ne ya ce ma annabi ya rasulallah eh, eh, ya ce unsub lana rabbaka gaya mana dangantakar mahaliccinka sai Allah ya saukar da kulhuwa sai hadisin abdullahi bin abbas yahudawa ne suka zo ga annabi suka ce ka siffanta mana abin bautanka sai Allah ya saukar da kulhuwa kata wannan yana nuna muka cewa lallai dalilin saukar kulhuwa din nan wasu ne suka buƙaci haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun buƙaci sanin siffar Allah suna so su san waye Allah yaya siffansa take shine sai Allah ya saukar da kulhuwa wannan gaskiya ne saboda duk labaran ko da dai akwai rauni ga isnadin wasu da ka samu malaman hadisi sun ce lallai labarin da ya tabbata haka ne saboda haka za ka gani a littafin tafsiri idan ana fassara kulhuwa sai a kawo dalilin saukanta domin haka yana da muhimmanci yana da muhimmanci mutum ya san dalilin saukar kulhuwa dinnan musamman idan za a yi magana akan siffar Allah baraka wa ta'ala duk sa'ilin da za a yi magana akan siffar Allah to kulhuwa Lahu ta zama ma'auni gare ka ita ce mizani lam yakul lahu kufuwan ahad mu je karatu sai ya shiga wani babi ya kawo hadisi na 74 أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب أخبرنا والدي أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى المخزومي حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم شين ابن سليمان الأحول ونبب مالبي da ya kawo isnadi zuwa nan sai ya dakata sai ya sake canza isnadi shi yasa ya kawo ha'un hawwalal isnad قال إسماعيل إسماعيل بن عبد الله بن مسعود سيساك أكون إسنادي نبيو إنك دوبي إسنادي نمك كرنتا حدثنا يتي وحدثنا أبو بكر كما هر ينزو أبو بكر ابن أبي عاصم أبو بكر ابن أبي عاصم ينادى لتافي المسند يتي يا كرنتا دسوانا حديث حدثنا ابن فضيل سننسى محمد abu abdurrahman babbi wa abu mu'awiya mutane biyu da ibn fudail shine muhammad abu abdurrahman babbi da kuma abu mu'awiya muhammad bin hazim sun karanta da wannan hadisin gare shi wannan shine isnadi na biyu kenan bayan ya canza isnadi na fari an asimul ahwal an sake isowa inda aka tsaya wancan isnadin kaga kenan an samu hanya biyu da ta zo daga asimul ahwal shine asim ibn sulaiman al-ahwal ya ɗauko isnadi na farko da ya kawo an asim sai ya dakata ya sake komawa ya ɗauko isnadin daga isma'il bin abdullahi bin mas'ud ya sake isowa ga asimu sannan sai ya ci gaba ya ce an abi usmanan nahadi abu usmanun nahadi kuma tabi'i ne shi ne ake kira abdurrahman bin mulla allah ya mishi rahama an abi musa ya karɓo hadisin daga abu musa al-ash'ari kunna ma annabi fi safarin mun kasance tare da annabi a wata tafiya in ji abu musa al-ash'ari sahabin manzon Allah mun kasance tare da annabi a wata tafiya faja'alan nasu ya yajharuna takbir sai mutane suna bayyana kabbara domin ka'ida ne idan kana tafiya ka ringa zikirin Allah wannan ita ce sunnar manzon Allah to sai mutane na bayyana kabbara wa yarfa'una aswatahum suna daga muryoyinsu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane arbi'u ala anfusikum arbi'u shine irfuku arrifku ku sassauta makawunanku ku daina daga murya innakum la tad'una asamma wala ga'iban ba kurma kuke kira ba kuma ba fakakke ba innakum tad'una sami'an qariban ai kuna kiran mai ji ne makusanci wa huwa ma'akun kuma yana ma tare da ku so ba amfanin ma ka daga murya tunda Allah da kake kira yana kusa da kai yana jin ka wannan hadisin mun karanta shi a baya shine hadisi na 48 a littafin nan hadisin yana sahihul bukhari kitabu tauhid babu qaulillahi ta'ala wa kana Allahu sami'an basira inda al-imam bukhari yake fassara wannan aya hadisi na 6384 kuma ya zo a kitabu da'awat babu du'a'i idza ala aqaba yayi babi akan cewar idan kana tafiya idan kana tafiya idan ka hau tudu ana son kai kabbara kai zikirin Allah haka annabi yake idan manzon Allah yana tafiya in ya hau tudu ya gangara duk zikirin Allah yake shi yasa Imam Bukhari yayi babi sai kawo hadisin Abu Musa kuma ya kawo hadisin a kitabul qadari shine hadisi na 2992 yana kitabul jihad babu ma yukrahu min raf'i sauti fi takbir al-imam bukhari yayi babi akan cewa makaruhi ne mutum ya daga muryansa yana yin kabbara makaruhi ne <clears throat> saboda annabi ya hana ya kawo shi kuma a babu la haula wala quwwata illa billah akwai babi musamman na albarkan da Allah ya sanya ma la haula wala quwwata illa billah hadisin yana sahihu muslim na kitabu zikiri wa du'a babu istihbabi khafdi sauti bi zikiri shi ma haka al-imam muslim yayi babi mustahabi ne ka sassauta muryarka idan za ka yi zikirin Allah sunan babin kenan mustahabi ne ka sassauta muryarka idan za ka yi zikirin Allah shine hadisi na 2704 a riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal lazi tad'una wanda kuke kira ɗin aqrabu ila ahadikum ya fi kusa da ɗayanku min unuqi rahilatihi fiye da wuyan raƙumin da yake kanta manzon Allah yake gaya masa habbai da suka ɗaga murya suna kabbara manzon Allah ya ce ai allan da kuke kira ya fi wuyan raƙumin da kake kai kusa da kai saboda idan mutum yana kan raƙumi ya fi kusa da wuyan a akan ko'ina da sai manzon Allah ya ce kusancin Allah ga bawa ya fi nauyin raƙumin nan gare shi hadisin ya zo a littafin al-musnad inda aka samu falalalla haula kenan don riwayar da ta zo cikin al-musnadul imami ahmad abu musa al-ash'ari ya ce sun ma'ata alayya bayan annabi ya gaya masa habbai ku daina daga murya sai manzon Allah ya taho ya zo kusa da ni wa ana aqulu fi nafsi ni ina zikiri a ɓoye ina cewa la haula wala quwwata illa billah ina yin sa a sirrance fi nafsi manzon Allah bai ji ba amma sai annabi ya ce min ya abdullah bin qais qul la haula wala quwwata illa billah ka ci gaba da faɗa kaga manzon Allah ya ma san abin da ke zuciyar eh, abdullah bin qais shine abu musa abu musa lashari yana la haula wala quwwata illa billah a cikin ransa yana zikirin sai manzon Allah ya taho ya ce ya kai abdullahi bin qais qul la haula wala quwwata illa billah ka ci gaba da faɗa ka dinga la haula wala quwwata illa billah sai manzon Allah ya ce fa innaha kanzun min kunuzil janna saboda wannan zikiri da kake gani taska ne daga cikin taskokin gidan aljanna manzon Allah sai ya karfafa masa akan kada ya bar la haula wala quwwata illa billah wannan yana daga cikin dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari musamman yayi ma wannan zikiri babi a littafinsa babu la haula wala quwwata illa billah zikiri ne mai albarka Allah ya samu iya rikewa to sai hadisi na gaba hadisi na 75 wa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda mun karanta hadisin hadisin ta ba da dadewa ba saboda haka yasa yace fil hadisin ladhi zakarnahu hadisin da muka ambace shi a baya baya din nan a lokacin da aisha take cewa subhanalladhi wasi a sam'uhul aswati tsarki ya tabbata ga allah wanda jinsa ya yalwaci sautuka jin allah ya yalwaci sautuka idan aka ce allah yana jin magana to dukkan yawan maganganu allah yana jinsu shine take yabon Allah tana cewa subhanallazi wasi'a sam'ahu sam'uhu al-aswati akbarat radiyallahu anha ita Aisha tana bada labari annahu kana yakfa alaiha ba'd kalamil mujadila akwai wata mace da ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da ƙaran mijinta al-mujadila ita Aisha yakfa alaiha ba'd kalamil mujadila wani sashin maganganun da ita wannan matan take yi ya ɓuya ga aisha ba ta jin wani sashin maganan tana jin maganganun ɗaɗɗe-ɗaɗɗe take ɗauka saboda tana ɗan nesa da ɗakin aisha ma a ƙurbi hamin ha duk da cewa sun fi tana kusa da ita Shi ne aisha ta ce wa sami'ahu rabbu azza wa jalla amma shi allah ya ji maganar wannan mata wa huwa fawqa sab'i samawatihi alhali allah yana saman sammai bakwansa Allah yana saman sammai bakwai ya ji maganar ita wannan mata gashi Aisha tana ɗakinta amma ba ta jin maganar gaba ɗaya kaga wannan yake gwada maka jin Allah ba irin jin halitta ba ne kamar yadda ganin Allah ba irin ganin halitta ba ne kusancin Allah ba irin kusancin halitta ba ne don haka yasa ya kawo wancan sura suratul ikhlas don ya zama mizani gare ka game da siffar Allah tabaraka wa ta'ala walam ya kullahu kufuwan ahadu shine ma'anar laisa ka mislihi shehun babu abinda da ake kamanta Allah ko wata siffar Allah da shi cikin halittun Allah wa azza wa jalla kuma Allah mugwayi mai ɗaukaka ya ce am yahsabuna wannan ya taho a suratu zukhruf aya ta 80 am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko suna tsammanin ba ma jin sirrinsu ne da kuma ganawarsu kaji tambayar da Allah yake yi suna tsammani ba ma jin sirrinsu ne da ganawarsu wato dan adam yana tsammanin duk sirrin da kake Allah bai ji ba in kuna ganawa kuna mitin ka ware kai da wani kana tsammanin Allah bai ji ba sai Allah ya ce bala duk na sani wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzanninmu ma suna wurin suna rubutawa wato ba ma shi kansa ba in kana tsammanin Allah bai jin abin da kake yi mala'iku na nan ma waɗanda suke rubuta aikin ba ma gare shi ba shi shi ya riga ya san duk abin da kake haka nan ya faɗa a suratu taha aya ta 46 yana gaya ma annabi Musa da annabi Harun alaihi salam lokacin da suka gaya ma Allah suna tsoron zuwa ga fir'auna sai Allah ya ce la ta khafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma ni ina tare da ku asma'u wa'ara ina ji kuma ina gani su kaga kenan Allah subhanahu ta'ala yana ji Allah subhanahu ta'ala yana gani amma kuma ganin Allah da jin Allah ba irin na halittu bane Ta sannan ainihin bayaninmu na wannan wannan rana wanda shi ne ya kawo ga babin faslun fi zikiri bayani ma ya dullu ala nazari min Allah wannan babi ya ɗauki bayani wato an kawo bayani shine fi zikiri bayani a wannan babi an kawo bayani ma ya dullu ala nazari bayani da ke ishara ga cewar akwai kallo minallahi daga siffar Allah baraka wa ta'ala ila abdihi zuwa gabawan shi kaga ana siffanta Allah da gani kamar yadda ya ce asma'u wa'ara gani yana cikin siffofin Allah to sannan kuma ana siffanta kallo ga Allah tabaraka wa ta'ala za ka ce a'a akwai bambanci tsakanin gani da kallo akwai bambanci saboda kowace kalma ta zo cikin alkur'ani kuma ta zo cikin hadisan manzon Allah idan aka ce Allah subhanahu ta'ala yana gani alwasfu bil basari war ru'ya wanda yakan zo da kalmar albasuru shine albasiru yakan zo da kalma ta ar-ru'ya shi yasa yace asma'u wa ara duk wannan yana daukan ma'anar gani muradun li zatihi siffa ce ta Allah subhanahu ta'ala. li isbati sifatin haqiqiyya zatiyya lillahi tabaraka wa ta'ala sannan idan aka danganta annazaru annazaru ba gani bane kallo a danganta kallo ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma ya inganta yana daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala za ka ɗauka abu ɗaya ne alhali kuma ba abu guda ba ne siffofi ne daban-daban waɗanda sun tabbata a cikin Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah abu hilal al-askari mai littafin alfurukun lugawiya a shafi na 544 ya ce ga mu mutane akwai bambanci tsakanin gani da kallo kai ka sani idan aka ce gani ba kallo ba ne alfarku bai na kuma annan ru'uyata hiya idrakul mar'i idan aka ce gani shine rizkar abu ka iya rizkan abin da ake iya ganinsa amma idan aka ce annazaru kallo al-iqbalu bil basri nahwal mar'i ne ka tinkari abu ka kura margani ga mu halittu kenan wannan ne yake bambanta tsakanin gani da kuma kallo wa farkon bainan nazari wal basari babu shakka akwai bambanci tsakaninsu saboda hatta aya ta ta nuna mana haka misali a suratul a'raf aya ta 197 zuwa da 8 Allah yana magana game da gumaka walladina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira kuka bar Allah la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun ba sa iya taimakonku kuma ba za su iya taimakon kawunansu ba ma sai Allah yace ce wa in tad'uhum ila huda la yasma'u in ma kun kira su ba sa ji wa tarahum yanzuruna ilaika zaka ga suna kallon ka wa hum la yubsiruna alhali ba sa gani ashe kallo da gani ba ɗaya ba ne za ka ga suna kallon ka ashe ba sa gani farru'u ya tu'amma wa nazaru khasu idan aka ce Allah subhanahu ta'ala yana gani ana nufin duk wani abin da yake aukuwa a duniya ko ne Allah yana ganin sa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala sama babu abin da ke buya ga Allah a nan doron ƙasa ko a sararin samaniya Allah yana ganin shi so idan aka ce gani babu abin da ya ɓoye ga Allah wanda alkur'ani ya tabbatar mana wannan amma idan aka ce kallo wata siffa ce ke keɓaɓɓiya ga Allah Ta baraka wa ta'ala ita wannan siffa a nan duniya Allah yakan yi ta a halin yarda da kuma halin ƙimbawa amma a ƙiyama idan Allah ya yi ta to yana yin ta ne ga bayansa na kwarai kawai domin akwai misali da ya faru a hadisin iyabu bin himar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah nazara ila ahli ardi Allah ya kalli duniya in ji manzon Allah nazara idan aka ce nazara ya kalla ba ra'a ba idan aka ce ra'a ai tuntuni Allah yana ganin komi la yakhfa ala Allah shi sa aka ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara gannai ba su cimma Allah amma Allah yana cimma gannai yana cimma gannai Allah yana ganin komi don haka ba abin da ya buya gare shi amma wannan hadisin abin da annabi ya faɗa kusan lokacin da Allah zai aiko annabi Muhammad duniya ta lalace ainihin ba a taɓa samun lokaci a tarihin duniya mai wuyan sha'ani irin tsakanin annabi isa da annabi muhammad ba saboda an samu tazara mai tsawon gaske ya kusan shekara 500 da wani abu babu annabi sai aka waye gari addinan sun lalace wanda annabi isa ma ya bari ya lalace shine sai manzon Allah ya ce inna Allah nazara ila ahlil ardi daidai wannan tsakanin annabi isa da annabi muhammad Allah ya kalli duniya da ya kalli duniya fa maqatahum sai Allah ya kyamace su duk duniyar duk mutanen da ke kanta Allah sai ya kyamace su shine manzon Allah ya ce arabahum wa ajamahum da larabawa da ajami duk kabilun duniya Allah ya tsane su a lokacin manzon Allah ya ce illa baqaya min ahalil kitabi sai dan ragowar ahalul kitabi da suka rage raguwar ahalul kitabi su ne masu riko da karantarwa annabi isa alaihi salam a lokacin akwai malamai kaɗan baya ga cewar addinin ma ya gurɓace to amma su ɗin ne ma suka fi kamanta riko da addinin allah su kaɗai kuma su ne waɗanda salmanul farisi ya samu ganin su salmanul farisi ya je ya samu wannan malami ya yi karatu kafin su rabu ya ce to ni ne na ƙarshe amma tafi wani gari mai yawa za ka samu wani daga nan na ƙarshe ya ce masa ni ina baka shawara je ka madina ka jira annabin ƙarshe zai bayyana mun ƙare manzon Allah ya ce a lokacin duniyar gaba ɗaya Allah ya tsane ta so wannan hadisin shi ke nuna cewar Allah ya kan yi kallo nazara ila ahalil ardi in ji manzon Allah Allah ya kalli duniya saboda lalacewar aƙida fa maƙatahum sai Allah maɗaukaki ya kyamaci duniyar gaba ɗayanta wato Allah ya yi fushi da ita to sai dai kawai ragowar waɗannan ahalul kitabi shine sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2637 to wanda wannan shi ke nuna cewa a nan duniya idan Allah ya yi kallo kallon yakan zama rahama kallon yakan zama musiba amma a lahira fa la idan Allah ya kalli bawa to ya tsira Allah ka samu na cikin masu tsira to ne zai ba mu hujjoji waɗanda suke tabbatar da kallo yana cikin siffofin Allah Ta baraka wa ta'ala karka ɗauka gani da kallo ɗaya ne akwai bambanci ganin Allah Allah yana yin sa ga kowa ba abin da ya ɓuya gare shi amma kallon Allah wannan wata siffa ce ta musamman wanda manzon Allah ya bayanita ta Allah Ta tabaraka ta'ala yana kallon wasu halittunsa a dalilin haka yana musu rahama don haka a Ru'ya ammatun ganin Allah ya game komi amma idan aka ce annabaru kallon Allah khasun ne ba kowa ba ne idan aka ce Allah ya yi kallo ba kowa ba ne shi ne kawo hadisai daban-daban waɗanda suke karantar da mu suke tabbatar da wannan hujja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 Allah. karanta hadisi na 76 akhbarana walidi ya ce ya ba su labari babansa wa ahmad bin muhammad da kuma muhammad bin ahmad bin muhammad bin sariyi malamai biyu kala suka ce حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش وكيع بن الجراح جراح يا كربو حديثي دقال الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران الأسدي سننسى عن أبي صالح السمان الماجر أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه wannan hadisin hadisin abu huraira wato shi ya kawo labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙalaƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce manzon allah ya ce salasatun la yanzuru allahu ilaihim yawmal qiyama akwai mutane uku waɗanda allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama yanzu ka gani idan aka ce allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama za ka ɗauka kuma Allah bai ganin su ne yana ganin su ba zai kalle su ba ashe kaga kallon daban ganin daban yana ganin su akwai wanda zai tashi a filin hisabi a ce ba a san shi ba ma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar za ku bayyana Allah ya ce babu mai iya ɓuya da zai ɓuya a kaga duk Allah yana gani gani daban kallo daban so kallon Allah a ranar kiyama rahama ce idan Allah ya kalle ka ka tsira shine manzon Allah ya ce wasu mutane uku Allah ba zai kalle su ba amma fa ba wai baya ganin su bane yana ganin su so kallon Allah wata siffa ce ganin Allah wata siffa ce wajibi ne kuma ka gaskanta domin me domin kallon ya zo cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah ganin ya zo cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah ba abu ɗaya bane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama to ba ma wannan ba wala muhun kuma ba zai yi magana da su ba wala muhun allah wala zakihim allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi allah ka tsare mu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su mutane uku din nan rajulun indahu fadlu ma'in mutum ne yana da ragowan ruwan sha yana da ragowa idan aka ce ragowa ya samu biyan bukatarsa da ruwan akwai ragi a min ibn sabili sai ya hana wa matafiyi matafiyi ya ce da Allah taimaka min da ruwan sha shi bukatarsa ta kare kan ruwan amma ya samma matafiyin nan ya ki bashi to shi wannan ko kallonsa Allah bai a kiyama wa rajulun halafa ala sil'atin da kuma mutumin da ya rantse akan cinikin wata kadara ba'da al'asr a bayan sallar la'asar dan kasuwa ne bayan sallar la'asar kafin faduwar rana ya rantse akan cinikin wannan kayan kaziban kuma yana mai ƙarya fasaddaqahu kaziban sai mai cinikin ya gaskanta shi a halin ƙaryan washtaraha kuma ya sai kayan shi kaga ya rantse da Allah tabaraka ala ya sai da kaya shi wannan mutumin Allah ba zai kalle shi ba akwai wata riwaya da ta zo sawama rajulin sawama rajulan mutum ne ya yi ciniki da wani mutum akan wata kadara ta sayarwa ta sai zamanto ya yi rantsuwa a dalilin wannan rantsuwa mutumin nan ya gamsu ya sayi wannan kaya to shine mutum na biyu sai na uku wa rajulun baya'a imaman da mutumin da ya yi ma shugaba mu baya'a la yubayi'uhu illa lidduniya ba dalilin da ya sa ya masa mu baya'a face don duniya kawai saboda haka wannan ya dace da halin da muke ciki a yau idan ka dubi zaɓe da duk ake don duniya ne aka ce wani an zaɓe shi shugaba duniya ake nema akasari ba duka ba mazan Allah ya ce duk wanda ya ma wani mubaya'a don duniya shine manzo Allah ya ce fa in a atahu wafa idan shugaban ya mar kyauta to zai cika mu baya mubaya'arsa wa in lam yu'tihi in shugaban bai mar kyauta ba lam fi lahu bai cika mar wannan mubaya'a sai koma baya yana zage shi kaga rayuwar da ake ciki kenan saboda ka zaɓe da ake akan manufa ce ta duniya idan an baka to a rabu lafiya idan ba a baka ba to wannan shugaban sai kai mai tawaye manzo Allah ya ce duk mai wannan sifa Allah bai kalle shi a filin hisabi Allah ka tsare mu wato wannan hadisin yana sahihul bukhari shine hadisi na 2358 kuma yana sahihu muslim babu bayani gilazi harimi isbalil izari wal manni bil atiya shine hadisi na 157 akwai riwayar da ta zo na wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun halafa ala sil'atin mutum ne zai sai da kaya sai ya rantsi laƙad. a'ata biha aksara mimma a'ata wanda wannan ma yana faruwa yau mutum ne ya zo sai da kaya wani ya zo zai saya ya ce ka sayar min kaza sai ce wallahi wannan kayan da kake gani ɗazu an taya min dubu ɗari na ki sayarwa aksara mimma a'ata an taya fiye da abin da kake gaya min ya rantse wa huwa kazibun manzon Allah ya ce kuma ƙarya yake Allah bai kallon shi a lahira kaga wannan hali ne na 'yan kasuwanmu zai faɗa maka kuma ƙarya ce ya haɗa da Allah ya rantsuwa wa rajulun halafa ala yaminin kaziba ba'da al da wanda ya rantsuwa bayan sallar la'asar akan ƙarya a biha mala rajulin muslimi ya rantse ne saboda ya gutsiri dukiyar musulmi saboda in ba hakan ba ba zai samu wato jan ra'ayin mutumin ya sai kayan shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada misali da bayan la'asar bayan la'asar malamai sun yi sharhi a kai kamar littafin umdatul qari sharhin sahihul bukhari mujallal na goma sha biyu shafin ɗari biyu abin da ya sa ake cewa mutum ya rantse bayan la'asar rantsuwar bayan la'asar tana da muhimmanci li'anna waqta al'asri waqtun ta'azumu fihi al-ma'asi idan aka ce la'asar ta yi to lokaci ne wanda zunubi yana da girma zunubi yana da girma domin rana ta kusa faduwa na farko kenan lirtifa'il mala'ika bil a'mal ila rabbi ta'ala lokacin ne mala'iku suke tafiya da ayyukan mutane su kai ma Allah bayan la'asar sai zama a daidai lokacin da mala'ika zai dauki aikin kai tafi da shi a daidai lokacin kake saba ma Allah kaga tsagerancin ya isa fa ya'zumu an yartafi'u bil ma'asi in mutum yana da imani zai nisanci lokacin da mala'ika zai tafi da aikinsa a kai ma Allah wa ya kunu akhiru amalihi huwal marfu za ka yi fatan ko da mutum ya yi wani laifi a farkon yini in aka ce la'asar ya zo ai kamata ya kai ta istighfari saboda wannan ya zamanto ya share abubuwan da ka aikata a farkon yini to sai zama a ƙarshen yinin ma mutum yake saba ma Allah wanda wannan yana nuna taurin zuciyarsa yana nuna bushewar imani a gare shi wa yakunu akhiru amalihi huwa al-marfu fal saboda da'iman aikinka na karshe shi ake fata ka samu alkhairi akai wa in kanat al fajira muharrama kulla waqtin ko da dai ita rantsuwa na ƙarya haramun ne a kowane lokaci ba a son musulmi ya zamanto mai rantsuwa akan cinikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta gaba ɗaya domin idan kana rantsuwa akan ciniki kamar kana ciniki ne da sunan Allah kana amfani da sunan Allah saboda ka samu abinci kuma haramun ne yana nuna rashin girmama sunan Allah subhanahu ta'ala to bare ko mutum ya hada da rantsuwa akan ƙarya saboda yana son ya sai da wani kaya akwai riwayar da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun mana'a fabula ma'in mutumin da ya hana ragowan ruwansa ba wai matafiyi kawai ba an samu hadisin da yake gwada cewa rowan ruwa a kowane lokaci haramun ne matukar kai bukatar ka ta ka riga ka gama biyan bukatar ka da wannan ruwa to bayan Allah ka kyale su ɗabi wannan ruwan shi yasa ake cewa babu sadakar da ta kai ta ruwa lada saboda duk abin da mutum yake nema a rayuwa ni'imar gaba ɗaya ta kare ga ruwa in ba ruwa ni'ima ta zanna kasashiya saboda haka idan ka gama bukatar ka da ruwa wani ya taho nema ka bashi to a wannan riwaya da ta zo cikin sahih bukhari tana kitabu shurbi wal musaqati babun fi shurbi hadisi na 2369 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi rowan ruwa fa yaqulu Allah zai gaya masa a ranar kiyama al yawma amna'uka fadli ni ma a yau zan hana ka ragowar falalana kama mana'ata fabula ma lam ta'mal yadaka kamar yadda a duniya kai rowan abin da ba hannunka ne ya yi shi ba saboda ba kai kai ruwan ba ba kai kai ruwan ba amma kai sa, to shi Allah zai ce shi kuma yana da nashi falala wanda yake raba mu bayinsa a kiyama kai ma ba za ka samu ba Allah ya kare mu to akwai wata riwayar hadisin nan kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala hum azabun alim a wannan riwayar babu wala yukallimuhum mutane uku Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama kuma ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su rajulun kanat lahu fadlu ma'in bi tariqi famana'ahu min ibn sabili mutum ne gidansa yana bakin hanya ko shagonsa na bakin hanya yana da ruwa kuma ya gama bukata da wannan ruwan sai ga matafiyi ya zo wucewa ya ce da Allah a samun ruwa in sha sai ya ce ba za a baka ba wannan ba karamin hadari ba ne wa rajulun baya a imaman layu baya uhu illa duniya mutumin da ya yayi mubaya'a ga shugabansa amma duniya ce manufar mu baya a din fa in a atahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sakhita idan shugaban ya mar kyauta to ya yarda in shugaban bai masa kyauta ba to sai ya fusata wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al da mutumin da ya tsaye da kayan sayarwa bayan la'asar faƙala sai ce wallahi lazi la ilaha gairuhu na rantse da wanda ba abin bauta ba abin da ya cancanta abota mu face shi laqad tubi biha kaza wa kaza fa saddaqahu rajul wani ya zo sayan kaya sai ya rantse ya ce wannan kayan da kake gani an saya kaza da kaza ban sayar ba mutumin sai ya gaskanta sai ya saya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanta wannan hadisi a littafin nan bai kawo ba amma isnadin hadisi in ka duba sahih bukhari zaka gani sai ya karanta aya ta saba'in da bakwai ta suratu ali imran inna ladina na bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila waɗanda suke ciniki da alkawarin Allah da rantsuwansa ɗan kasuwa da zai yi rantsuwa yana ciniki ne da alkawarin Allah da rantsuwan Allah Allah ya ce waɗanda suke ciniki da alkawarin Allah da rantsuwoyi samanan kalilan don su samu ɗan kuɗi kaɗan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wala azabun alim wannan ayar alqur'ani kaga ayar sai ta dace da hadisin manzon Allah wannan hadisin da muka karanta sai zama ga aya ta Alqur'ani ta tabbatar da haka saboda haka annazaru min Allah annazaru min Allah ta'ala sifatun sabita idan aka ce Allah yana kallo wannan siffa ce tabbatacciya a cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba kaga kallo daban gani daban don mutumin da zai mai da rantsuwa abin cinikinsa to wannan Allah ba zai kalle shi ba a kiyama hadisin yana sahih bukhari babu ismi man mana'a ibn sabil min mai hadisi na 2358 da kuma sahihu muslim babu wa'idi man iqtata'a haqqa muslimin bi yaminin fajira bin nar shine hadisi na 197 ita wannan aya ta suratu ali imran aya ta 77 in ka dubi tafsirinta zaka ga asbabin nuzul din suna da yawa za ka ga misalai na abubuwa munasaba daban-daban waɗanda a dalilin su Allah ya saukar da wannan aya to wannan ma yana cikin dalilin saukar wannan aya kamar yadda ibnu daqiqil idi ya faɗa a sharhin umdatul ahkam littafinsa ihkamul ahkam a mujallar biyu shafi na 643 wannan hadisi da muka karanta yaktabi tafsir hadhihi al-ayati bi hadha ma'ana dalilin saukar wannan aya وفي ذلك اختلاف بين المفسرين ورجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث yana cewa idan ana magana akan siffofin Allah kallo yana cikin siffofin Allah idan aka kawo hadisin manzon Allah da yake maganan Allah tabaraka wa ta'ala yakan kalli wasu bayansa su samu rahama akwai waɗanda Allah ba zai kalle su ba to ga ayar alkur'ani ta tabbatar da wannan so wannan hadisin riwayar sahabi ɗaya ne shine abu huraira allah ya ƙara masa yarda akwai na biyu shine riwayar salmanul farisi shi ma sahabi ne a riwaya ta salmanul farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatul kalli yukallimuhumullahu yau qiyama akwai mutane uku waɗanda allah ba zai yi magana da su ba a ranar ƙiyama. wala yuzakkihim allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi sai manzon Allah ya ce ushaymitun zanin mai furfura mazinaci mutum ne yana da furfura kuma ya iya yin zina Allah ba zai kalle shi ba saboda ita furfura alama ce na cewar ka doshi lahira idan ko har furfura bata hana mutum zina ba to ƙeƙashewar zuciyarsa ta kai makura saboda ka Allah bai ma kallonsa hadisin Salman farisi daga cikin mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kalle su ba domin in ka tattaro hadisin manzon Allah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi magana akan waɗanda Allah ba zai kalle su ba za ka samu sun kai mutum 27 manzon Allah ya kirga su kaga wannan hadisin ya kawo mutum uku ne kawai a hadisin Salman farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ushai bitun zanin mutum ne mai furfura kuma mazinaci wa a'ilun mustakbirun ga kuma talaka mai girman kai shi ma Allah ba zai kalle shi ba wa rajulun ja'ala Allah da dan kasuwan da ya mai da sunan Allah ita ce kaddaran ciniki fala yashtari illa bi yaminihi idan zai sai kaya ya rantse wala yabi'u illa bi yaminihi baya sai da kaya sai ya rantse akwai ɗan kasuwan da magana ta fito bakin sa rantsuwa ne wallahi kaza na saya wallahi ba zan sayar ba wallahi saya kaza manzo Allah ya ce to wannan Allah bai kallon sa hadisin yana al-musnad eh, al-mu'jamul kabir mu'jamul awsat na al-imam tabarani eh, yana kuma al-mu'jamul sagir hadisin ya inganta hadisin Salman al-Farisi yana silsilatu sahiha hadisi na 3461 to zai kara mana hadisi kuma daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da akwai mutanen da Allah ba zai kalle su ba ranar tashin kiyama Allah ka saba ma cikin su shine hadisi na 77 yace akhbarana abu amrin akhbarana walidi akhbarana muhammad bin yaqub bin yusuf حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر wannan hadisin kuma kaga riwayar abdullahi bin umar kaga mun kawo hadisin abu huraira ga hadisin salman al-farisi ga hadisin abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda an ibn umar radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa wasallam kala annabi ya ce innal lazi yajurru saubahu min al-khuyala'i Dun mutumin da yake jan tufafinsa a ƙasa saboda taƙama la yanzuru Allahu ilaihi yawmal qiyama Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama ashe kaga an samu ƙari akwai mutanen da Allah ba zai kalle su ba kallon Allah gabawa a ranar kiyama rahama ce saboda haka yasa duk sa'ilin da ka je an ce ba za a kalli bawa ba a ranar kiyama wata rahama ce da ba zai samu ba saboda kallon Allah tabaraka wa ta'ala kadai yana nuna tsira gare ka idan Allah bai kalli bawa ba to wannan rahmat ta ya rasa ta kenan wannan hadisin yana al-musnadul imami ahmad hadisi na 5776 da kuma musnadul imam abi ya'la al-musali hadisi na 5825 hadisin yana sunanun nasa'i wannan hadisin da muka karanta yana sunanun nasa'i akwai babu taglizi fi jarril izari babi musamman da alimamin nasa'i yayi akan cewa an tsananta hukunci akan mutum ya ringa tafiya tufafinsa na jan ƙasa musulmi bai kamata yana tafiya tufafinsa yana jan ƙasa ba ko dai wando ko riga ko babban riga ya zamanto yana jan ƙasa haramun ne lafazin da ya zo a eh, sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ladhi yajurru thawbahu min al-khuyala'i lam yanzuri Allahu ilaihi yawmal qiyama ya dan bambanta da lafazin da yazo ana amma duk kusan da ne mutumin da ya ja tufafinsa a ƙasa saboda takama Allah ba zai kalle shi ba a ranar kiyama kuma in ka lura a yanzu abin yana daɗa fitowa ko da dai dama can akwai kafirai sun daɗe da wannan hali kafirai in kana duba al'amura na kafirai zaka gani wajen bukukuwansu zaka ga ita mace za su sa mata akwai wedding gown ake ce masa kaya na amare ko idan aka sa mata kayan amaren to tana tafiya mutum uku kuma suna daga jelan abin saboda yana da tsawo sai wasu su daga wani nusa kasaita wanda asalin al'adar turawa ce wanda sarakunan turai su suke haka in ka dubi sarauniya in tana tafiya sarauniyar london haka za a gani tana tafiya an daga tufafin a bayanta saboda asali ƙasaita ke sa mutum ya ɗinka sutura mai yawa yana fisgansa a ƙasa amma shari'a ta halatta wa mace namiji fa haramun ne ita mace an ce ana son ta ringa jan tufafin saboda makar a ga kafafunta kai kuma ka ɗaga hadisin ya zo a sunan abi yana babu ma ja a fi isbalil izar lafazin al'imam abu Da'ud, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra saubahu khuyala'a lam yanzuru Allahu ilaihi yawmal qiyama duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda nuna takama to Allah ba zai kalle shi ba a kiyama wannan magana ta tada hankalin sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda sai sayyidina Abubakar ya ce inna ahada janibayya inna ahada janibai izari yastarfi inni la ata'ahadu zalika minhu ya rasulullah gefe guda na kwarjale da yake ɗaurawa don mutanen da sukan ɗaure kamar zani maza da mata al'ada su ce sai na abubakar ya ce to mayafin da nakan ɗaura ta gefe guda yakan sauka duk da cewar na yi iya kokari na ɗaure shi amma sai ya sauka saboda halittar mutane ba ɗaya ba in ka lura akwai mutumin da idan ya saka wando to za ka ga yana kwaɓewa sai ya ɗaga ya nannaɗe sayyidina abubakar haka halittarsa take in ya daure wannan zanin nasan da ya daura wannan kyallan da ya daura idan ya daure shi yana tafiya sai ya sake yana tambaya manzon Allah ya ce to kaga na yi iya kokari na dan ya faɗa ya ce inni la ata'ahadu zalika min ina dagewa in ga cewar dai bai saukan ba amma duk da haka ina tafiya sai in ji ya sauka sai manzon Allah ya ce alasta mimman yaf'aluhu khuyala abubakar baka cikin waɗanda suke yi da takama ai kaga sayyidina abubakar ya riga ya faɗa ya ce ina ƙoƙari in ga cewar tufafin nawa bai ja ƙasa ba ina ƙoƙari ina tsarewa amma duk da haka ana samu yana kuncewa to irin wannan ni ma na shiga sai manzon Allah ya ce a banda kai hadisin yana sunan ibn maja babu man ja'a man jarra saubahu min al-khuyala shi yasa al-imamu zahabi yayi martani sosai ga mutumin da zai ce sayyidina abubakar wai yana jan tufafinsa a ƙasa babu ai kaga yanda hadisin ma ya taho da bayani sayyidina abubakar ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahada janibai izari yastarhi wa inni la ata'ahadu zalika minhu ina tafiya sai wani gefe na wannan kyallen ya sake amma nakan dage in ga na daure ta inda ba zai sake din ba wanda in ka lura hatta mata in suna mace ko da ta sanya hijabi ta yi kokarin ta in za ta yi sallah sai an samu wani lokaci iska ya daga sai a ga kafanta shari'a ba ta kama ta da laifi akan wannan tunda ba da ganganta ba ta yi iya ta yadda za ta rufe sawunta sai iska ya daga sai aka ga sawunta Allah ba zai kama ta da laifi akai ba sayyidina Abubakar ya faɗa a nassin hadisi al-Imam Zahabi yace don haka ba za ka kwatanta da sayyidina Abubakar akan cewar kai kana iya jan tufafinka haka nan wai kana koyi da sunna abubakar saboda shi bai yi don nuna takama ba wannan ya zo cikin siyaru a alamin nubala bayanin al'imamu zahabi yana mujalla na uku shafi na 234 saboda hadisin manzon allah ma asfala min alka'abain min al'izari fa finnar duk suturar da ta wuce idanun sawu ma asfala in ji manzon allah duk tufafin da ya wuce idanun sawu wuta ne so kaga ba maganar uzuri so duk suturar da za ka yi babban riga ne wando ne ka yi ƙoƙari kada ya wuce idanun sawunka kar mu manta cewa tafiyar dai akwai zango akwai ranar karewa akwai ranar da za a kare za mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka mutum ya kiyaye dokokin da Allah ya haramta shi na limamu zahabi ya ce inna maƙala hadha fi man jarra izarahu khuyala wala wa ana la af'alu khuyala fatarahu yukabir za ka yi mutum nasiha sai ya nuna maka cewa ai ba da gangan ba ne sai na abubakar ai ya riga ya faɗi uzurinsa allah ya kara masa yarda to akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim kamar yadda muka ce an samu mun kawo hadisin abdullahi bin umar yanzu wannan hadisin da ya karanta mana to sannan akwai kuma hadisin al'imam muslim wanda riwayar abu zarrin al-gifari yana babu bayani gilazu tahrimi isbalil izar wal manni bil atiyya hadisin abu zar gifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyama mutane uku Allah ba zai magana da su ba a kiyama wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da wata azaba mai radadi wannan hadisin Abu Zar al kaga mun karanta hadisin Abu Huraira mun karanta hadisin Salmanul Farisi to wannan riwaya ce ta abu lokacin da annabi ya faɗa abu ya ce faƙara'aha rasulullahi thalatha miraran manzon allah sai da ya maimaita sau uku mutane uku a ƙiyama allah ba zai magana da su ba allah ba zai kalle su ba allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da tattalin azaba mai raɗaɗi sai abu zarri ya ce khabu wa khasiru waɗannan mutane sun taɓe waɗannan mutane sun yi asara man hum ya rasulallah suwaye mutane uku ɗin nan kala sai manzon Allah ya ce almusbilu mai jan tufafinsa a ƙasa kaga sai ya dace da riwayar abdullahi bin umar da ya kawo a nan domin wannan bai taho ta lafazin hadisin da ya fara kawo na abu hurair ba amma ya zo ta hadisin abu zarar gifari ya dace da riwayar abdullahi bin umar manzon Allah ya ce almusbilu mai jan tufafinsa wanda tufafinsa ya sauka ƙasa shine isbalul izar wanda tufafinsa ya sauka ƙasa yana tafiya yana ja na biyu walmannanu mai gori duk wanda zai goranta ma wani alherin da ya masa na uku walmunfiqu sil'atahu bil halifil kazi mutumin da yake sayar da kadaran kasuwancinsa ta amfani da rantsuwan ƙarya wannan riwaya guda kenan a wata riwaya kuma ta hadisin Abu Zar al annabi sallallahu alaihi sallam yace al-mannanu alladhi la yu'ti shay'an illa mannahu Me gori wanda ba abin da zai baka sai ya goranta maka ka san akwai wanda ke irin wannan kyauta in dai ya baka komai dadewa sai ya goranta Allah shi kare mu wal musbilu izarahu sai annabi yace da kuma mutumin da yake sauke suturarsa take jan kasa akwai wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaykhun zanin mutumin da ya tsufa kuma yana zina duk waɗannan sun zo ta hadisin Abu Zar al saboda bambancin lafuza da aka samu na hadisai din shaykhun zanin mutum ya tsufa kuma yana zina wa malikun kazzabun mai mulki kuma makaryaci wa a'ilun mustakbirun talaka amma mai girman kai mutane uku ya tsufa yana zina mai mulki maƙaryaci talaka mai girman kai waɗannan guda uku in ka duba muna da su a zamanin yau da yawa allah shi kare mu annabi ya haɗa su amma akwai riwayar da al'imamul bukhari ya ruwaito hakanan al'imamu muslim shine hadisin abu huraira wannan hadisin shi yasa mai littafin na ya kawo shi a nan wannan hadisi kuma na abu zar ligifari tafarrada bihi anil bukhari al muslim kada ya ruwaito shi babu riwayar a sahihul bukhari amma ta riwayar abu huraira ita wannan mutafakun alaiha wanda akwai lafazin da yake cewa la yanzuru allahu yawmal qiyama a ranar kiyama allah ba zai kalli a shaikhi zani tsoho mazinaci ba allah ba zai kalle shi ba wala ilal ajuzi zaniya haka kuma Allah ba zai kalli tsohuwa mazinaciya ba waɗannan biyun Allah ba zai kalle su ba wannan riwaya ta ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 3375 wanda wannan ya sa malamai suke ta sharhi a kai mutanen da duka annabi ya kirga din akwai dalili duk waɗanda ka ji annabi ya kirga ya ce Allah bai kallon su Allah bai magana da su Allah bai tsarkake su suna da azaba akwai dalili kamar al'imamun nawawi da yake sharhin hadisin abu zar gifari waɗannan mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ba zai kalle su ba a kiyama a shaikhu zani tsoho ne mazanaci alƙawun iyawu allah ya mishi rahama yana cikin waɗanda suka yi sharhin sahihu bukhari eh, sahihu muslim yana da sharhi da yama sahihu muslim wato irin bayanin da ya yi game da wannan hadisin ya ce waɗannan mutane guda uku in ka duba anna kulla wahidin minhum iltazama al-ma'asiyatal mazkura ma'a bu'diha min mutane uku nan ba dalilin da zai sa su saba ma Allah wa adami daruratihi ilaiha babu larura wa ba'fi dawa'iha inda wa in kana la yu'dharu ahadun bi zambi kowanne zunubi bai kamata musulmi ya aikata shi ba amma akwai zunubin da in mutum ya aikata sai ayi mamaki wani zai iya aikatawa amma kai yanayin da kake bai ma kamata ka yi zunubin ba saboda haka sai ya zama tsageranci ya sa mutum ya yi wannan zunubin don haka ya sa allah ya tsani mutumin allah bai kallonsa a ranar tashin kiyama eh, ka ɗauki misali da ka ɗauki misali da ashaihu zani annabi ya ce tsoho mazinaci lam yakun ila hadhihi al-ma'asi darura idan aka ce ka tsufa zina ba larura ba ce gare ka wa qasdu ma'asiyatihi la hajata la li hajatin gairiha saboda ka in kaga tsoho yayi zina to zuciyarsa ta gama bushewa shine yace li kamali aqlihi wa tamami ma'rifatihi bi tuli ma marra alaihi min zaman saboda ita zina idan saurayi bai iya gana illarta ba ai tsoho ya kamata a ce ya san illarta shi tsoho daɗewarsa a duniya ya san bala'in da ke tattare da zina wa fi asbabil jima'i wa shahawati nisa baya ga cewar ma tsufar kanta ta sa sha'awar matan ta ragu gare ka wa ihtilali dawa'ihi lizalika indahu ma yurihuhu min dawa'il halali fi haza wanda Allah tabaraka wa ta'ala saboda shekarun da ya baka ya sauwake maka tunanin hanyoyin da zaka samu ka yi aure cikin sauƙi sai zamanto tsohon nan ya bar waɗannan hanyoyi ya koma har ga yin zina saboda haka abin da ya aikata sai ya zamanto kamar tsageranci yake ma Allah yana nuna ma abin da Allah ya haramta shi a gurinsa ba haram ba ne wanda in matashi ne aka ce ya yi zina za a ce babu mamaki ba ne ya ƙuruciya ce amma idan tsoho ya zina ba yi da uzuri shi yasa Allah ba zai ma kalle shi ba a kiyama Allah ka tsare ya ce haka nan shugaba da zai yi ƙarya in ka dubi wannan shi ma muna fama da shi me ya gama shugaba da ƙarya la yaksha min ahadin min ra'iyatihi da aka ce kai ne shugaba baka tsoron kowa to don me za ma kai ƙaryar wala yahtaju ila mudahana wa musana'a fa innal insana innama yudahin wa yusani'u bil kazib wa shibhi man yahdhuruhu ai abin da ke sa mutum yayi ƙarya saboda yana tsoron wani sai aka ce shugabanka shine mai maka ƙarya shugabanni su za su yi ƙarya kaga lalacewa ta isa saboda ka sa Allah bai kallon su a kiyama sannan na uku talaka mai girman kai shi ma kaga bai kamata ya zama mai girman kai ba me yasa li adamin mali baka da kuɗi in baka da kuɗi ai sai ka aje girman kai ka nemi kuɗi to sai zama ba yi da kuɗin kuma ga girman kai kaga ba dalilin girman kan gurinsa wa inna ma sababul fakhari wal irtifa Eh, alal qurana'i as wata fi duniya idan aka ce kana da dukiya to dukiya takan sa mutum ya yi ɗagawa ya rika jin ya isa amma kai talaka ba kama da kuɗin ina dalilin girman kai to shi yasa in ya tashi a lahira sai ya tashi a cikin waɗancan shi ma saboda wannan girman kan don akwai mutumin da in talauci ya same shi kuma za ka ɗauka mutanen suna nesa suna cikinmu abin da ya sa wahala take ƙaruwa gare mu yau idan aka ce ma je ka gona ga daji a sara maka kai noma wallahi mutum ɗaɗɗaya ne zai saboda shi yana ganin wannan noman bai dace da shi ba so hanyar da zai samu kuɗi cikin sauƙi shi ya fi nema wanda kuma ita ce eh, musibar da muke fama da ita a yanzu inda a ce mun aje girman kai mu ɗauki sana'o'in da muke ganin ƙanana ne allah sai ya hutar da mu so wannan girman kan yana nan tare da mutane da yawa ba ka jin kai za ka iya wani sana'a sai dai white collar job da ake faɗa eh, idan dai za a wahala to ban da kai Allah ka yayi mana wannan musiba so abubuwan da suke sa Allah ya ƙi kallon bawa kamar yadda muka ce sun kai 26 in kana kirga su ma za ka samu sun kusan 30 akwai almutarajjala wadda youth annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace da take kwaikwayon maza to kaga su ma muna fama da su a yanzu mace mai kokarin ta hausawun maza ita ce ake kira almutarajjila in ma ta sanya tufafin maza in ma ta sha'awar rayuwa irin ta maza akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ta da addayyus a hadisi guda hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu la yanzuru allah ilaihim yawmal qiyama mutane uku allah ba zai kalle su ba a ranar kiyama sai annabi ya ce alla'anu mai yawan tsinuwa saboda haka tsinuwa ba ta da kyau kar ta saba ma harshenka mai yawan tsinuwa allah ba zai kalle shi ba na biyu addayyusu mara kishin matarsa kaga dai ba shi da laifi a tunaninka matarsa ke fasikanci don shi ake ce ma matarsa ta saba ma Allah kuma ya san tana sabon Allah amma yana zaune da ita wannan shine addayyus ya yadda da fasadi ga iyalinsa to baka da uzuri wajen Allah ce ai mun haifi yara da yawa ne wannan ba hanzari bane matukar mace tana fasikanci rabuwa da ita shi yafi matukar miji yana fasikanci rabuwa da shi shi yafi saboda manzon Allah ya riga ya tabbatar mutum zai tashi akan addinin masoyinsa so babu wani uzuri da mutum zai bayar gaban Allah Allah shi kare mu manzon Allah ya ce addayusu wanda baya kishin matarsa Allah bai ma kallon shi wal mar'atul mutarajjila mace mai kwaikwayon maza ta tashabbahu bir rijali manzon Allah ya ce tana ta kwaikwayon halayen maza to ita wannan matar ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kalle ta ba manzo Allah ya ce wa salasatu la yadkhuluna aljannata mutane uku kuma har abada ba za ma su shiga aljanna ba waɗancan ukun na farko kallon su ne Allah ba zai yi ba waɗannan uku na ƙarshe kuma aljanna ma ba za su shige ta ba sai manzon Allah ya ce na farkon su al'aquli walidayhi mai kuntata ma iyayensa kuntata ma iyaye shine iyayenka ba su jin daɗin ka ya zamanto abin da kake yi na ɓacin rai gare su wannan shine kuntatawa na biyu walmannanu a ta'ahu da mutumin da zai ba da kyauta ya yi gori na uku mudminu khamrin da wanda ya mutu yana shan giya bai bari ba <clears throat> manzo Allah ya ce waɗannan ba su shiga aljanna hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 674 sannan daga cikin mutanen akwai mai yin liwadi shi ma an samu hadisin manzon Allah wannan hadisin ya zo ta riwayar Abdullah bin Abbas manzo Allah ya ce la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan Allah ba zai ma kalli mutumin da ya yi jima'i da namiji ba ba zai kalle shi ba sai manzon Allah ya ce au imra'atan fi duburiha ko mutum ya tara da mace amma ta duburanta kaga kenan mai luwaɗi ko da maza ko da mata wannan yana cikin mutanen da Allah bai kallansa hadisin yana sunan turmizi inda ya zo ta lafazin hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha wannan ya zo cikin al da kuma sunan ibn majah duk mutumin da ya tara da mace ta duburanta ya kwanda sanin Allah bai kallon shi a filin hisabi Allah ka tsare mu yana musannab na ibn abi shayba wanda al-imamu shaukani ya yi sharhi akan hadisin cikin nailul autar mujalla na shida shafin 238 yace wa huwa asahhu indahum min al-marfu' akwai ma hadisin abdullahi bin abbas wanda isnadinsa yana da ƙarfi yana sunanun nasa'i wani mutum ya tambayi abdullahi bin abbas an itiyanul mar'a fi duburiha mutum ya tara da matarsa ta dubura sai abdullahi bin abbas ya ce tas'aluni anil kufuri kana tambaya ta game da kafurci kaga shi abdullahi bin abbas ya ajiye liwadi mai yin liwadi da kafiri babin su guda ne allah ka tsare mu to sannan akwai kuma matar da ba ta godiya ga mijinta ita ma Allah bai kallanta shi ma akwai hadisin Abdullah bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha Allah ba zai kalli matar da ba ta godiya ga mijinta ba saboda ka mata su koyi godiya mace ɗaɗɗaya ne take godiya ce na gode Allah ya saka da alheri wannan ba ƙaramin alheri ba ne a rashin godiyar kurum Allah ba zai kalle ta ba a kiyama ai shine kufran al-kufran da ya zo cikin hadisin manzon Allah kufranul ashiri ai butulci ga abokin zama kenan saboda haka idan ka gama ce karamin alkhairi ta ce an gode Allah ya albarka to alamar wannan mata za a tafi aljanna da ita don ita wancan matan ba za ma a kalle ta ba kaga kenan makomar ku ba ɗaya bace wa hiya la tastagni anhu hadisin yana sunan nasa'i yana silsilatu sahiha hadisin 289 akwai ma hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma mutane biyu sallar su ba ta wuce kansu idan ka yi sallah ana fatan sallar ta tafi sama manzo Allah ya ce mutum biyu sallar ba ta wuce kansa ya gama ba inda aka kai an bar mishi a wurin manzo Allah ya ce na farko abdun abiqun min mawalihi bawa ne ya guji iyayen gidansa saboda ka bawa ya yi haƙuri da bautar da Allah ya ƙaddara mishi wajibi ne idan bawa ya gudu hatta yarji'a sallar da duk yake yi ba ta tafiya sama sai ranar da ya dawo ga iyayen gidansa ɗin nan manzon Allah ya ce na biyu imra'atun asad zaujaha matar da ta saba wa mijinta ba a karɓan sallanta hatta tarji'a sai ta dawo hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 136 wanda shi ke nuna yaji haramun ne mace ta bar gida ta tafi wai da sunan yaji haramun ne daga ta bar gidan sallar ta ba a karba sai ranar da ta dawo in ji manzon Allah na biyu ciyar da ita ya faɗi duk malaman suna sun ce in mace ta yi yaji to da ciyar da ita da tufatar duk wani hakkin aure ya sauka sai ta dawo to sannan na ƙarshe wanda za mu ba da misali da shi wanda ya shafi sallah hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru allah ila rajulin allah ba zai kalli mutum ba la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi idan yana sallah in yayi ruku'u baya miƙar da baya idan yayi sujuda baya miƙar da baya kaji fa saboda ba bai miƙar da bayan ba Allah ba zai makalle shi ba kaga duk sallolin da yake nan ba a karba ba saboda ka miƙar da baya a sujuda da ruku'i wajibi ne manzon Allah ya ce in ma baka miƙar ba to sallar ta kama ba za a karba ba kuma Allah ba zai makalle ka ba hadisin yana al-musnadul imami ahmad shi ma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 1787 za mu ƙara wannan fasali shikenan sai mu dakata da izinin Allah ya ce faslun kalalahu Allah ta'ala Allah maɗaukaki yana so ya ƙarasa bayani ne da ya shafi abin da muka karanta game da ji da ganin Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukaki ya faɗa a suratu shu'ara aya ta 218 Allah ya ce wa tawakkal alal azizin rahim yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka dogara ga Allah mabuwayi Allah mai jin kai allazi yaraka hina taqum Allah wanda yake ganinka a lokacin da kake tsayawa wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawarka a cikin masu sujuda innahu huwa samiul alim lalle shi Allah mai ji ne masani ne to amma yanda ya fassara wannan hadisin ya zo ta fassara Abdullah bin Abbas idan aka ce Allah yana ganin jujjuyawarka a cikin masu sujuda me ake nufi ya ce ya'ani taqallubihi fi aslabi fi aslabil anbiya'i Allah yana ganin jujjuyawar annabi Muhammad a ƙasusuwan bayan annabawa iyayensa da kakanni min aba'ika sajidina daga iyayenka waɗanda suke sujuda mislu Ibrahim wa Nuhin alaihi salam kasan da yake shi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam jikan annabawa ne jikan annabi isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim annabi ibrahim shi ma jika ne ga annabi nuhu alaihi salam shi ne allah ya ce yana ganin jujjuyawarka lokacin da ake ciro ka daga bayan wannan annabi a kai ka bayan wannan annabi duk allah yana gani wato kamar yana gaya mana ganin allah da kallon allah ba ɗaya ba ne yana ƙoƙarin bambanta mana wannan kala abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya fassara wannan ayar da haka ya ce min nabiyyin ila nabiyyin jujjuyawar annabi daga bayan wani annabi zuwa ga wani annabi hattabta asahullah har dai allah ya aiko shi hattabta ta'asahullahu azza wa jalla har dai allah ya aiko shi a matsayin annabin allah sallallahu alaihi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce alif lam ra inda ya taho a farkon sura qala ibnu abbas sai abdullahi ibn abbas ya fassara kauluhu da cewa alif lam ra ma'anarta ara ni ne Allah ina gani amma wannan duka riwayoyi ne waɗanda suke da rauni abin da ya inganta shine waɗannan kalmomi da suke zuwa a farkon surori babu wanda ya san fassararsu sai Allah to sai kawo wannan hadisi wanda ne na ƙarshe أخبرنا أبو عمرو أخبرنا والدي أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى حدثنا عبد الوهاب سيد جوي إسناد قال أبو عبد الله وأخبرنا إسماعيل بن, م... بن يعقوب البغدادي بمصر حدثنا محمد بن رمه بن حماد حدثنا يزيد بن هارون waɗannan malamai biyu ƙala suka ce haddasana kahmasu bin hassan an abdullahi bin buraida abdullahi bin buraida ya karbo hadisin an yahaya bin ya'mur an abdullahi bin umar radiyallahu anhu an umar bin al-khattabi wannan hadisin na sayyiduna umar ɗansa ya ruwaito shine abdullahi bin umar allah ya kara musu yarda wato hadisi mai tsawo wanda ya zo cikin arba'un hadis hadisin bakuncin mala'ika jibrilu lokacin da mala'ika jibrilu ya zo majalisin manzon allah anna jibrila alaihi salam mala'ika jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi sa'alan Nabiyya ya yi annabi tambaya anil ihsani game da kyautatawa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta'abudallaha ka an ka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa fa in lam takun tarahu in baka zan kana ganin shi ba fa innahu yaraka to shi Allah yana ganinka yana dai kokarin ya fassara mana ganin Allah da kallon Allah ba ɗaya bane wannan hadisin ya zo ta riwayar al-Imam Muslim hadisin eh, Abdullahi bin Umar wanda babansa Sayyidina Umar ya ba da labarin zuwan mala'ika Jibril wannan al-Imam Muslim shi ya rawaito shine hadisi na takwas sannan al'imamul bukhari ya kawo hadisin yana babu su'ali jibrilun nabiyyi anil iman wal islam wal ihsan hadisi na hamsin amma ya zo ta hadisin abu huraira saboda shi wannan hadisin ya samu riwayar sahabbai waɗanda suka ba da labarin zuwan mala'ika jibrilu majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai lafazin al'imamu muslim ne amma akwai riwayar abu huraira ita ce muttafaqun alaiha riwayar abu huraira tana sahih bukhari hadisi na hamsin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika ya taho ya ce masa mal ihsanu menene kyautatawa kala sai annabi ya ce anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan riwaya ce ta al-imam al-bukhari amma a sahihu muslim ya ce ya rasulallah mal ihsanu menene kyautatawa sai annabi ya ce an ta'abudallaha ka annaka tarahu fa innaka illa tarahu illa tarahu fa innahu yaraka fa innaka illa tarahu wanda duk ma'ana guda ce fa illam takun tarahu wannan riwaya ce ta al-Imam Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin waɗanda Allah zai kalle su kallo na rahama a filin hisabi Allah kuma ya gafarta mana kurakurai Allah ya ba mu albarkan majalisi da muke hadawa ya ba mu rahamar da ake bayarwa a majalisi ya ba mu gafarar da ake bayarwa kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa muna samun lada akan ayyukanmu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك